فقال أمر لأبي موسى سي أمر يتي مع أبو موسى اسبق بالقول اسبق بالقول كرغاني مغان kai ka كفارة مغان tun daga shi mun tattauna da ni da kai kuma yanzu an ce mu zo mu isar da matsayar da muka tsaya a kai kai abu musa fara magana ka gaya ma jama'a matsayar da muka tsaya game da makomar aliyu dawa dawa da mu'awiyar gaya ma jama'a makomar aliyu da mu'awiyar kuma yadda muka samu matsaya kaddama sai ko abu musa ya gabata faƙala ya ce inni zartu ni dai abu musa al'ashari a matsayina na mai wakilci daga ɓangaren aliyu na abu talib to na tsaya na yi dubi akan wannan tashin tashina da wannan abin da yake kaiwa ya kawo ƙarshe abubuwa ga sunan dai a aliyan anil amr to ni na sauke aliyu aka ce haka abu musa ya ce kuna biyu kamar har yanzu ba ku alamin ana tare da ni ko network din anan yake fa khala'tu aliyan an al-amr aka ce sai abu musa yake ya sauke aliyu daga lamarin wa yanzuru al-muslimuna li fusayen? musulmai su tsaya su makan su dubi na me kuma za su zaba ma kansu ya ce na zari ko na sauke aliyu kama sai fi hada mai unuki. kaman yadda na zare marasayin takobin nan nawa daga wane wuya misali irin yadda ake rataya kamar bindigan sojoji tana da wani igiya wani lokaci ko ake takobin mai takobi tana da marasayi ce kamar yadda na zari daga wuyana na zari shi daga mulki au min afiki ko daga kafaɗata lokacin da ya yi wannan abin wa a wa min unuqihi sai aka ga ya ciro tukubin daga wuyansa da igiyar da marasayin da marikin fa a fil ardi ya aje shi a a kasa yace kun ga yadda na zara wannan tukubin daga wuyana na zara aliyu riwayar ta zo a haka wa qama amru kuma ya miƙe shi tunda yanzu abin musa ya fara ووضع سيفه في الأرض سي هكذا يقول أي سي جوجي تكو بنسا هكا عمي أكسا Allah ya sa jina kamar ka ɗauki inanwa takobi ka doge shi haka akan ƙasa wa qala ta inni nadartu ni ma na zauna na yi tunani fa asbattu na tabbatar da muawiya ya ci gaba da jagoranci kama sai fi hada fi atiqi kama na tabbatar da wannan mene takobin nawa akan wuyana sai ya ɗauko shi daga ƙasa wata ƙalladar sai ya mai sai shi fa an kara abu musa sai abu musa ya musanta abin dawa amuru ya faɗi a matsayin ba a haka muka yi ittifaki ba faƙala Amur kuma sai amru shi kuma ya doge ya ce ka zaje ka na haka muka yi ittifaki to yanzu ana karku manta wannan tana cikin ƙasima ne ba a cikin asima ba mana cikin riwayar da aka kawo wadda ba ta da tsafta na cewa wannan shi ne abin da ya faru tsakaninsu kai da kanka a daidai wannan gaba za ka fahimci an danganta ma wani ƙarya domin a daidai lokacin da abu musa ya ce ma'amuru ba haka muka yi ba amuru shi kuma mai ce haka muka yi to ai dole cikin sako da wanda ya ƙarya ke kun fahimci magana na ai dole ai akwai mai daidai akwai wanda ba daidai inda har wannan abin ya mai ya faru tabbatar da wannan riwaya a wurina da kai wanda muka san girman sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba karamin tashin hankali ba domin za ka sa mu wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tafarraqa al-jam'u taron jama'a ya wadi ala zalika akan haka min al-ikhtilaf aka rabu akan sabani kaga wannan ya nuna maka ruwaya ba ta kyau ba domin ai an zaɓe su ne don su samar da wa mafita to kuma san dawo da sakamako kuma an ƙara tafka saɓani kun fahimce ne kuma har kullum in ka kalli wannan dubannin dubata mutane a bangarori biyu a ce amuru daga can abu musa daga can ba a zafi kowa ba tsewa to wayanda ake ganin in da islahan cewa tabbas inda suka tasa sulhun a gaba fikin lahu ne Allah zai tasira ce. wannan riwaya malai ce ba gaskiya ba ga lamba daidai inda aka sa lamba daidai wata kalma ce fil amr ko fa asbattu muawiya fil amr na tabbatar da muawiya akan al'amari malam sai ce ayu amrin wani al'amarin karatun ya fito ai mun yi satin da ya cewa dama muawiya ba shugaba to a wani al'amari um, amru yace ya tabbatar da muawiya akan wani makami ai duk rikicin nan da ake zama muawiya ba khalifa ba ne. ai muawiya bai zama khalifa ba sai bayan eh, eh, rasuwan nawa ali da hawan gwamnatin wa hasan da kuma sulhun da suka gudana su to in yace na tabbatar da shi a kan al'amari kan gwamnan sham an fahimce ne ai inda yake da to kuma shi gwamna duk gwamna ai yana da shugaban kasa ko ko akan shugabancin musulunci gaba daya to waye masa mubaya baya kun gane karatun shi yasa ake ta magana wani irin lamarin shi yasa kaji malam ya sori ya ce ana yi ruwa ya ta tabbata ayu amri wani al'amari in kanal istimrara in ana nufin al'amarin shine ya ci gaba fi idaratul bilad gudanar da ƙasa allati tahta yadihi ko wanda ke ƙarƙashin sa dama shiwa ma'awiya ina kenan sham ha fa inna hadha al-amr aidan ma al'amarin gwamnatin shi na gwamna a sham madin dama abu ne da tuntuni ya shuɗe ala muawiya a hannun muawiya haka ne wa aliyun ma'an tare da aliyun shi ma ya san haka mana in na tabbatar da shi ke cigaba da gwamnan sham dama gwamnan sham ali kuma bai inkarin cewa muawiya gwamnan sham sai dai a yanzu idan shi ya tabbata a khalifa shiwa a ali yana da zaɓi game da ci gaba da tabbatar da muawiya ko kuma ya soke shi domin an yi a gwamnatin abubakar an soke an canza an yi a gwamnatin umar an soke an canza an yi a gwamnatin wa usman an soke an canza su aliyu na da zaɓi yanzu ya sauke muawiya ko ya ce ya ci gaba malaka fa kullum minhuma ai kowanne daga cikin su su biyu aliyu da muawiya baqin fil hukmi kowannen su na nan yana wanzuwa tattare da hukunci na alama tahta yadihi na bangaren gari da ƙasa wanda ke hannunsa eh, na maliyu na nan muawiya na can wa in kana al muradu in kuwa ya zama abinda amru ke nufi kamar yadda masu kawo riwayar suka faɗi amurul imama ana nufin al'amarin shugabanci al'amma eh me kenan gaba ɗaya wa imaratul mu'minina da jagorancin muminai in shi ake nufi amuru yana nufin ya tabbatar da wa a riwaya to ai fa inna muawiyata lam yakun imaman fa inna muawiyata dama muawiya ba imam bane ma'ana ba imam am bane kuma a daidai wannan lokacin duk mukamman da ya rike a baya bai taba zama imam am ba duk inda ya rike wani yanki ake ba shi ya rike yana da jagora a samansa na'am na wurin mini-mini fa iwa in kana al muradu bil amri mhm ci gaba wa in kana al muradu bil amri ba ko kaman ban ce bi ba kaman ban ce bi ba to barin gyara wa in kana al muradu bil amri ko in an ce amru yana nufin al'amarin da ya faɗi amrul imama al'amarin wa shugabanci amma ta gaba daya wa imaratul mu'min da jagorancin mu'minai fa inna muawiya lam yakun imaman muawiya da ma ba imam bane ai khalifa wato ba khalifa bane hatta yuthbitahu amr ballantana amr yace na kara tabbatar da kai kama kana kamar yadda dama yake an bayyana kamar yanzu ne ka zo yanzu misali Buhari ai shugaban kasa ne in ka zo ka ce to na tabbatar da shi akan al'amari sai mu ce eh dama aka yi. amma sai ka samu gwamnan kaduna sai ka ce ka tabbatar da shi akan al'amarin kuma na ina ba na nan jihar ba sai mu ce maka ka tabbatar da shi akan al'amarin to ai baya kai dama to ya za ka tabbatar da shi akan bayan ba wanda ya zaɓe misali ba wanda ya masa mubaya'a ba kuma san san da ya zama hakan ba amma in na kai ka ce ka ya ce ya eh, dama kujerarsa su ma'auya bai kai in kace ka tabbatar da shi ah, to shi ya samu tabbatar amma da aliyu aka ce an tabbatar eh dama an masawa dama an masa mubarak mallaci wa qad awdahna hadhihi alhaqiqa hakika mun yi bayani filla filla na gaskiyan wannan al'amari wannan al'amari al'amarin nan a karatunmu na baya fil faqrati sabiqa a gabas zance wanda ta gabata satin da ya wuce mun faɗa cewa ba shugaba ba ne na gaba ɗaya ballantana an ce an tabbatar da shi a ce an tabbatar da shi wadi hiya nuqtatul mughalata alice wannan ita ce gaba wadda aka yi tuntuɓe da kuskure allati haza biha mu'arrikhu ko التي حذأ بها مؤرخ الإفك المفترى وعند مؤرخ هكذا مؤرخ ده كلمة التاريخ daga wanda malaman tarihi al'if amma tarihin ƙage almuftara na me na ƙarya haza a biha ana tina suka kakkaɓo da ita suka kakkaɓo mana ita cikin addini suka kawo ta fasakhiru bi jami'i ihim sai suka yi ma dukkanin masu karatun tarihin su izgili mana sun kawo mana ƙarya sun mai da mu wawaye mu karanta mu ma mu yaɗa ƙarya su kuma suna gefe suna manawa dariya cewa mun ce amuru ya abu musa ya ce ba haka muka yi ittifaki ba a shi kuma ya ce me haka muka yi an samu muna ta faɗi muna danganta masa habbaiwa ƙarya su kuma wanda suka kirkiri labarin suka ce ba sun ce mu ne masu zagin sahabbai ba su ma ga san mun sa su ne zagin sa sun ɗora ma kan izgili muna ta yi muka daina mamaki wani wanda yana son sahabbai alu sunna sosai idan bai da rariyar tace tarihi kuma bai sami irin wannan bayanan ba ko sai ga shi ma irin wancan ɗin ya ɗauka yana tawa kuma ka tikila har da gaddama ba an yi ba suka je yi ce kaza shi kuma wanda ya yake cewa kaza ana zuwa ya saba magana sai aka yi kaza shi kuma zai faɗi mai iya kai da fata ya ɗauka haka abin mai yake tarihi na buƙatar rariya babu da rariya wallahi tarihi ko ba na bayan allah nan ba ko na wannan rayuwar ne ta kusa tana buƙatar rariya ba ka sai a cusa abin da za a cusa a cire abin da za a cire malai ce fasakhiru sai gashi sun yi izgili bi jami'i qurra'ihim da dukkanin masu karatun tarihin su wa auhamuhum sun jefa su cikin wahami sun sa su sun rudu bi anna hunaka khalifatayn sun sa mutane suna fahimtar oho a lokacin khalifofi biyu ake da su kenan kenan me suka samu mu dauka shine mu dauki cewa rikicin aliyu da wa kowanne na cewa shi khalifa kuma kuna gane sakon nan in ko matsalar ta zama haka ɗayan su ne khalifa ne amma ɗayan su ba khalifa ba to mu kuma abin da muka sani shine muawiya bai ce shi khalifa ba kuma shi faɗan da yake da aliyu ba kan khalifanci yake yi wannan shine adalcin da ya kamata ne ko da ko za mu ce aliyu ya fi aqrabu ila sawab akan wa muawiya ma duk da haka muawiya baya faɗa da aliyu akan sauka daga kujerar shi yana magana ne akan yaya za a yi da wayancin mutane sun ma'auya ya hararo duk wanda ke da hannu awa a kisan ya koma bayan aliyu ya fake ko to kuma in kaje bayan gwamnati ka fake ai kai nan ka samu kare tunda ita za a nemi taimakawa hukunci to kana tafiya tare da ita yaushe za ta tsame ka kuma kana daga cikin mai buga mata fosta da mata kamfen ana ya hausa ko ka mata ka kashe mata kuɗi misali wajen kafa gwamnati mu ɗauka ta yanzu ne ka mata komai kai in ba Allah ne ya taimake ta wannan gwamnati ya za ta tsige ka daga cikin ta misali na bada to yanda mutanen su suka dinga zuwa basara dawa kufa suna cewa aliyu shine mutumin kwarai muawiya mutumin banza to aliyu kuma sun zo sun mara mai baya an yi murna a cikin jama'a an ce shine khalifa yaushe aliyu zai iya yin wannan in kun tuna a baya lokacin da aka kusa a samu daidaituwa na a binciken me ya faru a daren cin na wuta bala'i ka suka ce saboda kar a binciken don aka yi binciken su za a gano na'am to ai da masar na muka zo karatun ni cewa ne yadda ka san malai yana gaya mana abin da ke faru a ƙasar mu ka kara ka kare to shi yasa za ka yana aka tafi aka tafi aka tafi aka kai ka dage sai ka yi to ka shirya rayuwarka tana iya zama cikin hadari ko a ko a salwantar da ita da ta kuma muna gani tana ta faru sun sa su sun mautu, wahami ke bi anna hunaka khalifatain suna fahimtar cewa akwai khalifofi biyu kenan au amirul lil mu'minin au amirain lil mu'minin ko kuma akwai shugabanni biyu nawa na mu'minai kenan wa annal ittifaq bainal hakamaini kuma ittifaki a tsakanin alkalan nan biyu wai sun yi ittifaki ne kana ala khalqihima ma'an akan duka su tsigewa eh kowa ya tsige gwaninsa abu musa ya tsige aliyu amru ya tsige muawiya wai a haka suka yi mitin wa anna aba musa abu musa da aka ce fara magana khala al khalifataini sai ya tsigewa duka biyu tanfida lil ittifaq dan me dan ya zartar da ittifaqin da aka yi shikenan shi ya zartar to duk cire su a ba musulmi dama eh su sabo wanda suka ga dama misali wa anna amran shi kuma amr da yazo yin magana khala'a ahadahuma sai ya tsige daya wa ya tsige aliyin da yake gwanin abuwa musa wa abqal akhara sai wanzar da daya khalifata ya ci gaba da zama wa kaga wai shi anan khilafan ya saba malil ittifaq mene kaga dai wannan layin khulfu kenan khulful wa'adu kenan an yi wa'adu ka saba sifa ce sai mun abinci. ya zami mu dauki wannan sifa mu dora ma sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma na tabbata maka in ka samu wani mutum wannan ɗayan biyu ko dai wanda kake gani yana sanye da rigar sunna amma Allah bai sa ya dace da irin waɗannan bayanan ba a wannan littafin ko a wani makamancinsa Abinda zai faɗi kenan ko kuma ɗan ɗaya ɓangaren wanda dama irinsu yake jira dama yana sanya rike irin wani aka ce yasa dole wallahi ko baka yi karatu don komai ba ka yi karatu don kada kai ma a naka zamanin a zo da sharri baka san yadda za ka kare sharri ba ka na iya zuwa daga makaranta ya haɗu da malamin arki an ji an ɗauko shi irin wanda bai da rariya an gane bai da rariya ya zo ya ɗora su a wani to shi kuma yana zuwa islamiyya Allah ana ɗan ba shi hasken wasu abubuwa idan ya zo ya ce baba wai an ce kaza wai an ce kaza wai an ce kaza Allah ya ba shi idraki kai shi ya ma tsan samu kaikayi kenan akan abin da aka faɗa to amma kuma bai da makama sai ya zo wurin ka gaba shi wa ka ba shi makama wannan malam jamilu wannan ya yi daidai da karatun da muka yi na ranar litini karatun tarbiyya da malam ya ce ya zama dole mu dinga zama da 'ya'yanmu muna mai sanar da su me ya faru a baya ingantaccen tarihi su san magabatansu an yi haka ya ce mai musu library a gida kuma mu tsabtace library da littattafai kyawawa ingantattu wanda ko bayan ba mu ba mu da bakin ciki wannan ya zama dole in ba su san wannan ba to wanda za a ba su shi za su dauka shi za su dauka sura kamala yake cewa wa anna amran ayawto wa hada kulluhu kadhibun kun ji gaba ko wa hada kulluhu kadhibun cewa wai sun haɗu ne akan mene sauke daga wannan kuma zai saba aika za aika za duk wannan ƙarya ne wa ifkun wa buhtan ƙage ne ƙiran ƙarya ne ƙage ne ƙiran wallazi fa'alahu amr abinda amru ya aikata a gaskiyar lamari wa nafsul ladhi fa'alahu abu musa shine irin abinda abu musa ya aikata wannan shine mai kyan kenan magana mai kyan kenan ittifaqin dusu sauka a haka aka ne ban ji ba mana kowa ya koma gefe guda a bar sauran sahabbai ahalul halli wal aqd shi wani abu wannan shine ittifaqi da aka kwana akai kenan maganin kuma an zo ɗaya ya saba ba gaskiya ba male ce la yaftariqu anhu qat amru bi saba ma abu musa ba da ɗai bai saba ma abu musa ba da ɗai fi naqirin cikin abin da bai wuce hancin dabino ba bai saba masa ba ko da gwargwadon hancin ne na kai in ka ɗauko dabino daga tushen nan nashi ko ɗan wani abu da ake ɗan ce wani ɗan buntuwa ne na kai shi kuma mai wala kitmir bai saba masa ba ko da kitmir abin da ake ce mai kitmir lifafan kwayan dabino in ka tsaga dabino ina wannan ɗan wani dan mayafi da ke rufewa shine qitmir da Allah yake ma yamlikuna min qitmir shine lifafa shi kuma wa naqib shine hancin to abu musa bai saba abin ga amru bai saba ma abu musa ba ko da gwargwadon hancin dabino ballantana eh mayafin kwayan dabi kenan dai in ka kalli in ka gane sakon shine bai saba masa ba komi komi kankanta daidai su kai. wa ya amrul imama wal khilafa tunda mu mun kawo daidai din cewa duka sun ce ne a haƙura al'umma su dubi wani to daga lokacin ne al'amarin imamanci da khalifanci au imaratul mu'minin ko kuma shugabancin muminai ya ci gaba mu'allakan a rataye ala nazari a bisa dubin a ayanin sahaba fitattunwa tunda duk an ce kowa ya haƙura to yanzu mai ake ce ko kuma sauran sahabban da ke da rai al'amarin yana wa hannu sai ku duba abin da ba liyarau a ra'ayahu domin su zauna su dubi ra'ayinsu game da hakan mata sha'u wa kaifa sha'u duk sanda suka zo suka so kuma duk yadda suka so in sun ga dama su kara duba su ce aliyun nan dai ko in sun ga dama sai shi ma yana da matsala kaza ne in sun ga dama duk dai dama shi aliyu ayi ya faɗi wata magana mu kuma mu wannan maganar ta zama mana ka'ida tunda ya ce al'amarin khalifanci na manyan sahabbai kai ba kai saka zo ka zama khalifa ba kana karkashi kana cikin irin wa'annan manyan mutane yo muna fa kallo ko gwamnati irin ta mutane Najeriya ana da wasu mutane wanda ake ganin babu abin da za a yi dole sai da su ko har mukan ji can da can kaji ana cewa ai dole fa sai ya kama kafa da su wani sai ya kama kafa da su wani wannan ma kenan da babu tsaftan ga ta nan ga ta ana da wasu mutane wanda dole ana tunanin za ka kai labari sai da su ballantana wancan jagorancin mai tsafta na addini da ake ma al'umma kuma su sun san Allah zai musu tambaya a kai ai dole a samu mutane fitattu na Allah wanda zai zama al'amarin yana mai yana hannunsu in za ku tuna wannan ku tuna yadda aka yi a zaɓi na Uthman ba. ai ba kwamanta ba da aka kalli girman aikin take nan wasu suka dinga janye jiki ko ta min ahlu shura ko wanne ce a ni ina na aiki ai abu karfi da wani ma ya ce ne mai abu karfi ko abu abdurrahman dan ofe ce ba ni ba kurfa ma sa'adu ya ce ni Allah ya zubairu da talha suka ce mu ma kan bari yanzu wa ya rabe ayyu da kuma abdurrahman ya ce ku biyu nan dole ku fitan man da shugaba a cikin amma kafin a haka guda gaci wanda zama ya ɗauki ragaman shiga gari ko assalamu alaikum warahmatullahi me ka faɗi game da Aliyu da Muawiya ka san al'umma khalifa ya rasu yanzu ba mu da shugaba ni ga mijin bayanan ka ya rubuta ya samu wannan tattaun ya zo alamala'in minan na cikin taron mutane shi na ta turo bai wane da wane da wane da wane da wane da aka abin da suka fi wane da wane da wannan wane ya samu bayanai da karbuwa wurin mutane fiye da ana zaune ganin kawai ya kama hannun usman ya rage ce na yamma usman ba aliyu yana zuwa shi ne na biyu kama na usman ya rage ya ce an ba da wanda ya fi cancanta wallahi kuma ya zama masawa waziri da yake Usman aikin allah ake imam malik ya kawo hadisin da na kasa manta shi fiye da shekaru goma sha kuma akan rikicin shi'a ne ya sa na rike hadisi shine mace ce aka ce ga ta ta yi aure da wata shida sai ta haihu aka zo mu da musamman matsalar ya duba duk abin da ya sani ya ce kai wannan cikin wajen aure aka yi shi a cikin aure kana ji wannan magana wajen aure aka yi to shi kenan tunda hawa wajen aure ne ta tacce rajuni da me ta wannan matan, eh, eh, eh, me ake cewa ta taba aure kuma shi kenan yanzu ga shi ga kuma ta zo za ta yi ta yi wani auren kuma gawa ga ciki su da wannan kawai ajiyar jibi gefe can in jiwa in ji usman sai ce amma da aliyu na nan da na ji mai zai ce akan wannan matsala to nan kuma tun da ba harkar waya ba ce balantana a ce an yi waya da shi ga nan dawo kuma ne sai an tafi jefe ce sai ga aliyu yau ba har sada ya ce aliyu yawa al'amarin fahimtar fikihu kana daga cikin manya wanda Allah ya baku wannan sani kaji kaji matsalar da aka wame za ka ce sai ya ce ma Usmanu me ka fahimta sai ce ni ina gani wannan cikin wajen aure ne sai ya ce ba wajen aure ba ba wajen aure ba ne Aliyu ya ce kwarai ana iya samun haka cikin aure sai ce duk kana da bayani ya ce kwarai da nasoshin Qur'ani sun bace maka hatta duba ga yadda suke magana sun bace maka yace me yake qur'ani yace wa hamluhu wa fisaluhu 30 ya yace da ciki da yayi ana iya yin shi a wata talatin sai ce eh haka ne yace to yi min billa billa an gane sai ce to idan har ciki da yayi ana yi a wata talatin to ai qur'ani ya ga mana yayi shekara wal walidatu yardina auladahunna hawlayn to mu kira shekara biyu a cikin wata talatin wata nawa eh wata 24 an tuna nawa kenan shekara wannan yayi ke. sarauta nawa to na me nan. na ciki ke to kuma ne ya ce wa hamluhu da cikin da haihuwa dawa eh, da ana iya samun shi a cikin wata fiye wallahi hankalin Usman kuma ya ce a je maza maza a dawo da matan nan bata cancanci jefewa daga rai ma malik ya tsaye da hadisin duk sannan zo hadisin na kace an gano ta ba gano ta ba ni ma hadisin bai gaba ba wancan ne shi kenan a tsaya daidai to menene abin lura ka kalle da suka rayu amma wani yana so ya nuna maka cewa a'a ba haka bane akwai wasu abubuwa mutanen nan ba shugabancin nan ba ba damu sai ba su ba kawai suna gudun ne kasu haɗu da annabi sassa mai ce ya kuka baro min al'ummata kuma ku ne ɗalibai na ku na tarbiyyantar ku ne fa na ce al'ayin mutumin ƙwarai duk shugaba a cikin kar a fita daga cikin ku saboda ku na koya ma ku na san za ku iya in ku wani cin ku ya zuke ya ce ba haka ba al'umma ta shiga wahala to ba zan bashi ba to su abin da ke ba su tsoro kenan wannan tambayar da manzala zai musu akan al'umma su da suka ba in ban na haka wallahi wannan su bai san shugabanci ne to kakka manta ba ba shugabanci bane da ake kawo wani abun duniya ba ba haka bai hasali ma in ba don sai na umar da ya tsaya kai da fata ba gwamnatin abubakar ya ce sai an yi albashi abubakar lokacin da ya hau khalifanci bai yadda da albashi ba ana zaɓar shi yawa, gari ya ɗauki jaka zai je kasuwa kuma ya ce mayaka ta ce zan je kasuwanci ce a ba zai an an zo harka shugabanci kuma zai kula a ka dawo za a yi sake annan umar ya ba da shawara a fitar da albashi da aka matsa abubakar ya amsa abubakar sai yana amsa sai yana ajiyar yana amsa sai yana ajiyewa cikin wata abin nan tukunya haka kamar ka ce wani mazubi jama'a shekara biyu ya yi da wata hudu abbakar yana fara jinyar rashin lafiya ya ce a fasa tukunya aka ɗebo kudin duka ya kira umar ya kira suwa ya ce kudin da kuka bani shekara biyu da ka zaga kayan mu ya ce wallahi bana su ya ce abbakar za ka ja mana matsala daga baya saboda aikin nan yana da girma wani wanda bai kai ka karfi ba kai saboda kana da karfi ne kudin ka da ka aje kana iya ci wani wanda bai kai ka karfi ba in ya wannan kujeran kuma ya ce je je kasuwa ya za a yi da mulkin nan magana umar ba wani ruwa wani ya za a yi da wannan mulkin ko ko ya mulki kuma bai da abin da zai ci kuma ya ce a bashi a ce mai umar ya ta kuka kuka sosai kai wannan mutane har a tsaya na tunanin ko za su yi faɗa a kan ina son kujera a ba fa irin mutanen mu ne ba ne nono ma sun kai tsaye zai gaba in ba ka rabu da ni a ku zan kashe ka Allah ya ce wasu mali yake cewa liyaro fihim ra'ayahu, al'amar ya koma hannun fitattun sahabbai sanannu domin kowannen su ya tsaya ya dubi ya dubi ra'ayinsa game da lamarin shugabancin mata sha'u duk sanda suka ga dama wa kaifa sha'u yadda suka ga dama wa idza kanat hadhihi in har ya zama wannan matakin na biyu lam tatimma bai tabbata ba fama fi dhalika taqsirun min abi Musa to ai kuwa ba a samu wani tawaya daga abu Musa ba wala min Amr kuma ba a samu daga wa Amr ba mana in har tun da da matakin farko fada akai ba daidaitu ba sai aka ce to ga mataki na biyu kila a wannan a samu mafita shine mun fitar da wakilai to yan har wakilan sun kawo matsayinsu na duka kowa ya koma ya zauna a ba sauran sahabbai dama su zaɓi shugaba in ba a yi nasara ba a wannan abun musa bai yi kuskure ba amurma don sun ce kowanne ya haƙura abu musa bai kuskure ban ya ce aliyu ka haƙura amur bai kuskure ba in ya ce ma muawiya zauna ba wanda ya kuskure a cikin su so da abu ne ke ci kuma kowa yana da magoya baya ba za mu yi amfani da wata kalma mu ce ziga ba ba za mu ce ba domin ita kalma ziga ba kalma ba ce mai kyau da inda kaji an ce ana zigawa ne to ai ba shawara ake ba shi mai kyau ko ba haka ba ba za mu yi amfani da kalmar nan a tsakaninsu ba amma dai kowannensu yana da mutanen da yake saurari aliyu yana da wasu mutane da yake sauraron su muawiya yana da mutane da yake sauraron su kuma ne ba shawara zai tsaya ce to shi a haka yake fahuma kada kama bi hima, su kam su biyu sun tsayu wajen sauke nauyin aikin da aka dora musu na su nema ma al'umma mafita shine bi hima. bi hasabi ma adda ilaihi ijtihaduhuma gurgudan yadda ijtihadin su ya kai su gare shi waqtina'uhuma gurgudan yadda gamsuwan su ya kai su gare shi su biyu suka zauna ba na ukun su sai wa sai Allah abu Musa ka ji tsoron Allah amru ka ji tsoron Allah mu zauna mu ga ya zame mu dakatar da zubar da jinin nan da ake kaga an kashe wani kaga an kashe wani kaga an kashe wani subhanallah idan ka duba cikin littafin al'alihu sallabi ɗaya daga cikin malaman tarihi ya ce lokacin da suka zauna an rasa ma wani wanda zai fara magana kuka suke kawai suna kirgo kasassun da aka kashe sannan suna tuna cewa yanzu ka duba alaƙar wane da wane amma yanzu wane na can wane mai na can kuma wannan bai ba in ta haɗa su ya kashe wani kar kuma ta mun faɗa faɗan ya kai matakin da ana hutawa ko kuma ta karatu mutum na faɗa da ɗan shi ba hutu huta an gaji da haka hutu ne ma bari huta a dawo da numfashi can kuma a miki shi wanda Allah ya ba nasara a cikin su ya maki wani haka ba ka dinga kuma babu wanda ke yakan ɗaya yana tunanin kafiri yake kama babu wallahi kowannen su ya san ɗan shi musulmi kai dai saɓani yara kuma zuciya ta yi abin da ta yi an kasa da ne su shi sa malaman sunna suka koya mana tarbiyya tunda mutanen nan mun san matsayin su a wurin Allah wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me zamu yi shi sa malamai suka ce in ba dan dole ba kage da lalatattun nan ba su kirkiro lalatattun tarihi ba to malaman sunna ba za su dinga faɗin wannan ba wannan tarihin abin da aka ce game da shi abin da yasa ake faɗi kawai saboda wa'annan lalatattun sun kirkiro ƙarya to kuma duk sanda aka kawo ƙarya ana buƙatar gaskiya da za su zo sai mai ta ture ta amma ban da haka labari ba shi da daɗi in kana neman mara daɗin labari a duk tarihi babu kamar wannan ba kamar wannan duk faɗin da aka yi zamana a kafirai da waye to wannan cikin gida yake malai yake cewa walau lam tukallifuhum at-ta'ifatani ma'an ba dan at-ta'ifatani bangarorin biyu bangaren Aliyu da bangaren kalli tukallifuhuma sun ɗora ma wayannan mutum biyun ba bi ada'i hadihil muhimma su sauke wannan nauyin ko ai ba su suka zaɓi kansu a alƙalancin ba ko cewa aka yi kun zo to ba dan ɓangarorin ba ne suka zaɓe su su yin lama ta'arrada laha su ma da ba su bi jiro makansu da wannan abun ba domin ai wannan sulhun ba ƙaramin tashin hankali ba ne ba wanda zai so a zaɓe shi alƙalin wannan sulhun don wannan sulhun gagarumin abu ne mutum nawa aka kashe saboda sun faɗa gaskiya mutum nawa aka kashe saboda sun ce a bar yakin ko da an ganka mai son sulhu sai a zagaya a makika ga tsalha na son sulhu ba an samu kibiya ta aika mishi aiki ba da aka zubairu na son sulhu ba shi ma an bi shi ba aishan da ta zo tana kokarin ya za a sasanta a kaza ba a nemi rayuwarta ba su duk wannan misalai ne so da haka ba don zaɓen su aka yi aka ce sai kun yi ba Allah ba za su wala abda ya ra'ayan fiha da ba su bayyana abda ya shi ne azhara azhara da ba su bayyana wani ra'ayi ba game da wannan matsala ولو كان موقف أبي موسى في هذا الحادث التاريخي العظيم inda a ce matsayin abu musa a wannan abin da ya faru alhadis at-tarihi na tarihi al wanda yake mai girma da a ce matsayinsa da ya taka mawqifa balaha matsayi ne na rashin wato kaman ka ce abinda suka fada cewa wai shi ya yi wawanci kasan sun faɗi kalmar ai mhm. da a ce wani matsayi ne na wawanci wa fashal matsayi na rashin kawo nasara la kana dalika sabaqa alaihi fi tarikh to da ba a nan zai fara yi ba da ya yi haka tun a baya a tare. tunda ai ya daɗe a cikin mai musulunci ma'ana da shi siffansa ne rashin wayewa da ya bayyana rashin wayewansa tun ba sai domin daɗewa a ba ai yana sa ka goge kun fahimce na abun musa nan tun manzo Allah yana nan yake musulmi abu musa al'ashari shi ne wanda manzo Allah yake cewa al'ashariyuna hun minni wa ana Ya ce kai da kai da mutanenku ku daga gare ni kuke ni ma daga gare ku ne nake saboda wani abu da suke yi mai kyau da annabi yake so na faɗi a karatu cewa su ne wanda idan suka yi safara in suka yi safara guzurinsu da suke rirriƙewa tunda tafiya kala-kala ce wannan ya ja miliyan biyar ya tafi wannan ya ja miliyan biyu wannan ya ja dubu ɗari ko gwargwadon kudinka gwargwadon guzurinka kuma an ji wajen ci ma gwargwadon abin da zaka ci dan ba zaka zai kana cin kuɗi irin na miliyan biyar ba kai kana dubu ɗari to su su abu musa a cikin kabila sai idan suka yi tafiya idan suka yada zango za su ci abinci a daidai lokacin da ake ganin guzurori ya fara ƙasa to da an kai wani gaba jagoran tafiyan sai kawai ya ɗauki wani fata su shimfiɗa ƙasa sai ce kowa ya zube guzurinsa ka kaddara kamar ka ce da mai kaza biyar da mai kaza ɗaya da mai ƙafa, da mai fiffiki kowa ya zuwa sai a ce bismillah ko fiffike gare ka ka duba wani cinya ka ɗauka ba ko kallon banza ba za su maka aka ƙoshi aka sha ruwa sai a tarkata sauna a naɗe sai a ɗora mara gumi ɗaya sai a ce a kama tafiya shi wanda ya bada da yawa ba zai taba korafi ba akan ai wannan nashi fa fiffike kun fahimta sako na ai wannan ɗabi'ar ta ma annabi da shi ce kai wasu irin al'umma ne nan. samun ka baka gani na ne kai kadai wani ma na da na haƙƙi a ciki saboda ƴan kwantakan musulunci ko annabi yana buɗe baki ya ce al-ash'ariyun hum minni wa ana minhum yace kai su ni ne ni su ne aka ce me yasa yace suna da hali irin nawa abu musa na cikin su kila na gane sakon to abu musa ya abu musa cikin masu hadisi yana da hadisi da yawa zai wahala ka bude littafin wani malamin hadisi kana karatu baka ji hadisin abu musa ba ma gaskiya ba hadisi mai taba yi ba abu musa malamin qur'ani shine wanda yazo yana karanta qur'ani annabi yazo ya zuwa can bai san manzo Allah nan ba yana haka sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shiru kunya ta kama shi annabi me yace masa yace masa me yasa ka tsaya ya Rasulullah na gan kai sai yace masa wallahi laqad utita mizmaran min mazamiri ali daud murya ka irin muryan annabi dauda ka duba kwatancen da an kwatanta wani mutum gaba, annabi Allah abu musa akai yi mawani to kuma da Allah ya tafi sai ba shi saututtuka kala kala in yana wani sautin sai ka ɗauka shi ka ɗaya iya ko ya fara wani sai ka ɗauka shi ka ɗaya iya yana da sauti kuma fa ba wai yaro bane karami musulunci ya zo ya same shi yana da girma amma saboda an anci abin da gaske kuma kafin abu duniya an iya addini abu musa ne wannan mutumin da ya rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam makarantar manzo Allah ya fito ya zo makarantar sayyidina Abubakar ya fito ya zo makarantar sayyidina Umar ya fito ya zo makarantar sayyidina Uthman ko ya zo gwamnatin wa aliyu a makarantar aliyu kuma wai ka ce ma wannan mutumin yana da saukanci da wawanci ni dai a sani na a sani ne a fahimta na ko dabba ne aka aje ana nuna mushi a biyar da kullum insha Allah zai baka mamaki wata rana haka ne jama'a sunan shi dabba ka aje ita nuna me zaka sha wani? ga kare da ake training kare Qur'ani sai da yan maganan kare akan maganan farauta biyu na الجوارح مكلبين ma مما علمكم Kan ni kan nan masu farauta wanda kuke koya musu abin da Allah ya sanar da ku sai a koya mai wani yare da an ya san inda ya yi, da an yi kaza ya san ya bari ko da an kaza cin wannan buwan duk ya san me zai kare ma muke na amma training ya iya ballan tana mutum kuma mutumin ma ba makaranta ta yi zo ba makarantar malam Jamilu makarantar Manzala Allah ya manzo Allah da aka sanar da shi aka ba shi dukkan wani jawami kalim duk wata hikima ta kare ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai duk wawancin ka annabi ya baka sai amma wai wannan abin da yayi na yazo yake ya sauke aliyu wai sai aka ce wawanci yayi da sokanci shi kuma muawiya amru sai aka ce shi kuma makirci yayi da yaudara to dukkan su biyun waye tsira wannan suka wannan ma suka ne wannan wawanci sokanci wannan makirci yaudara kuma wannan tarihin ake so ka riƙe awa An ka zo kuma ka dinga faɗa mana baya su ma su ɗauka ce mu wannan wawa ce mu wannan maki kuma duka ɗaliban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya rasu yana mai yarda da su to shi yasa sai an yi hattara game da tarihi mala yace inda yana da wawancin da rashin nasara a al'amura lakana zalika to da wannan ɗabi'an sabaka alaihi ko da ta sabbatun alaihi da ta zama zagi a kansa suka a kansa fi tarihi awa a tarihi sabbatun alaihi wa innal ajiya kuma lalle al'ummu allati ba'dahu wanda za su biyo mai bayansa fahimat mawqifahu ko al'umma da za su biyo baya ko waɗanda suka biyo baya mu kenan mun riga mun fahimci matsayin wa abu musa ala annahu min mafakhirihi cewa wannan abin da aka zaɓe shi ya yi na me na alƙalancin nan wannan abin da aka zaɓe shi yana daga cikin mafahirihi abubuwan da tarihi ba zai manta su ba na abin alfaharin abuwa musa duk ba yadda za ka yi tarihin aliyu ba yi kissatul hakamai ne ba tarihin aliyu da ma'auya ba zai taɓa cika ba sai ka kawo kissatul hakamai kissan wane alƙalai biyu dan dole sai ka fara da watsi asul mai jamal sai ka zo mene waƙi a tusifin sannan ka zo mene na harawan wanda ya yi dawa kawari sannan ka zo mene ƙissatul hakamai kisan alƙalai guda biyu kuma ba wani wanda zai canza maka wannan suna duk littafi har na ƙaryan su yi ambata har na gaskiyan su ne dai abu musa dawa da amuru so a wurin abu musa wannan abin alfahari ne ya taɓa zama babban alƙalin sulhun faɗan zubar da wa jini tarihi ba zai manta da shi allati kataba Allah lahu bihal najah wanda Allah ta'ala ya rubuta masa nasara a ciki wasadat ya rubuta masa daidaituwa kai saboda ma ya samu daidaituwan hatta kala zurrumma har wani mawaƙi ana ce masa zurrumma ash-sha'ir ya faɗi yukhatibu hafidahu yana majikan abu musa magana kuna jina mawakin ya rayu da jikan abuwa musa yana so ya bi gidansu sai yana majikan abu musa magana sunan shi bilal ibn abi burdata ibn abi musa kun gane sunan kun ga jerin ai kenan dan abi musa shine wa abi burda shi kuma abu musa gashi to jikan shine wa bilal ya ce masa abuka kun san so a wurin larabawa da uba da kaka da suna ce masa baba kan ne abuka kakanka talafaddina ne wanda ya yi maza maza ya riski addini kamar a ce wata matsala ne ta faɗo ma addini ina wanda za su riske shi su magance matsalan babanka ne ya yi maza maza ya tari addini wannasa ya yi maza maza ya tare mutane ba da ma ta sha'u bayan sun yi abin da suka so mana bayan an yi abin da ya faru wa baitu dini a lokacin gidan addini mun kasri ya yayyanke ya kakkarye haka ne ya yayyanke ya kakkarye ya yanke mana tun da an zubar da wa ya kari aka yi sa'a nan mutanen suka tare shi to yanzu jikan ake gaya jikan zai ji daɗi zai ji daɗin abin da kakansa ya na abin a zo a gani a tarihi to da baban naka ko kakan naka ya riski addinin a kakkari a ɓaɓɓalle mai ya yi masa fashadda sai ya nemo igiya ya yi mai ya tsananta isarar dini igiyar addini ya tsananta ɗauri, igiyarwa kamar a ce menene eh, kujera ke cewa ta kakkare sai ka nemo guduma da kusoshi kamar yadda ta kai mai ka haɗe ta wuri guda addini ya tsakanki ya kakkare babansa ko kakansa shadda isarar dini sai ya nemo igiyar addini ya yi mai ya ɗauri. a yaushe ya haka ayyama azruhi a lokacin yakin azruh ayin kun tuna karatun satin da ya wuce ai abin da aka faɗi ga can a sama farkon karatun satin da ya wuce ku duba wurin da ya ce wa qalu innahuma lamma ijtama'a bime sai kun ga wurin sai ku gaya mu me aka ce innahuma lamma ijtama'a bime bi azruh min dumatil mi jandal an tuna shi ne ha'a ƙasa aka faɗi ina ne ko wani yanki ne nawa wani bangare da ya shafi can yankin gabashin urdun da mamlakatul arabiyyatul mai saudiya a ɓangaren kudanci na ƙauyukan ina sham shi ne ma'ana ayyama agruhi a lokacin yaƙin abin da ya faru a azruhi warar da huruban ya maida wasu yaƙe-yaƙe me yake nufi ya mai da wasu yaƙe yaƙe ya sa aka fasa wasu yaƙe yaƙe shine radda huruban an shirya yi amma da aka da suka sira suka yi kokari aka samar da sulhu radda huruban sai gashi an mai da wasu yaƙe yaƙe qad laqihna ila uqari yaƙe yaƙen naka ce al-liqah ha haduwar ababe guda biyu da aka ce wa arsalna riyaha mai lawaqih mun aika iskoki su je su barbari wasu ababe domin a samu haihuwa iska takan barbari bishiya iska takan barbari eh, giragizai sai ruwa mai kaga haduwar su yake in ta barbari bishiya haduwar su yake to shine qadla qihna yaƙe yaƙen sun me sun haɗu sun kai matakin ila ƙoƙari, suka da aka ce buhu mai fa aqaruha sai suka karyata annabi saluhu suka mai soke tago ma'ana an kai matakin haɗuwa har ana sukar juna ana kashe juna da masu dawa ta kubba abu musa babanka yana daga cikin wanda ya dakatar da wannan faɗa ya yi abun a gani kaga tarihi ba zai taɓa manta da abin da abu musa ya yi fata allah ya samu rashi to kokarin malaman sunna kenan su kusantar da mu zuwa ga sahabban nan su nuna mana alkhairansu mu biya mu biyan wayancan lalatattun su sun nuna mana abin da bai da asali mu kuma mu ɗauka haka ne tun da bamu da mai kyan a hannun mu. to ina ga shine tasha wannan mun faɗi wancan kaga mun tare sai an ma kenan ko sada salam ba ku ba nan gani ban da ita an sulemin kai kana da lamba kai ma babu lamba lamba lamba lamba na'am قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بعدما روى هذه القصة ابن كثير يا فدي بانيا زود ونن قصة قصة شيوا أبو موسى يا سوك علي أمر يا تبت معاوية أبو موسى كبا حتى مكيبا أمر يجي حكا ابن كثير تيجي وانا رواية fa innahu hadithun munkar hadisin nan munkari ne daga cikin hadisai da ba a amfani wa da su akwai wa munkarul hadith ce wa raf'uhu ɗaukaka shi da aka yi aka jingina shi zuwa ga wani isnadi to mawdu'un ƙarya ne ta san hadisi shi ne wa ƙarya fabricated hadith ibnu kathir ya ce wallahu a'lam iz eh, domin law kana hada inda wannan abin sananne ne inda aliyin a wurin wa lam yuwafiq ala tahkimil hakamai to da ba zai dai muwafaka ba akan mika alƙalanci akan a hannun wayannan wa alƙalan guda biyu mana in ya san wakilinsa zai mai zai mai sauke shi shi kaɗai. wancan kuma ya mai ya tabbatar da nashi kuma a ce a zo taro a raba a haka shi ma ai ba zai yadda da wakilcin wanda ya saba tunda ai ba shi ya zabuwa kan shi ba zabarsa hatta la ya kuna sababan domin kada ya zama dalili li idlalin nas na batar da wa mutane kama na tsaka bihi hadal hadith kama yadda hadisin ya yi furuci da shi kuma ƙarya ne wa afatu hadal hadith illar hadisin illar domin shi hadisi yana da ilal ai ba mun ce imamul bukhari tabibul hadisi fi ilalihi ba ne to illar hadisin huwa zakariya bune ya haya wani mutum ne mai suna zakariya dan ya haya a cikin rijalus sanad wa huwa alkindiyu ya fito ne da kabilar kinda karkashin kabilar himiyar da ke cikin yaman al'a'ma wani mutum ne wanda bai gani ya yake qala ibnu ma'in laysa bi shay ibnu ma'in kun san ibnu ma'in malamin imam bukhari ibnu ma'in ai mun faɗi malaman bukhari kwanan nan imam abu muhammad da yahya ibnu ma'in to ibnu ma'in an tambaye shi me zaka ce akan zakariya dan ya haya yace laysa bi shay in yace laysa bi shay ba wanda ake amsar ruwayar sa ba an gana hausa laisa bi shay sai ma ka sashi a layin wani abu ba a amsar ruwaya kana son ka ga wannan magana ka je ka duba albidaya wan nihaya na ibn kathir mujalladi na bakwai shafi na ɗari uku da tamanin da biyar wallahu a'lam ka ko ruwaya tun da bata tabbata ba ba za mu taɓa dogaro da ita ba Allah ya samu dace. Assalamu